بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar na yi da rajab ko shekara ta 1444 ya dace da ranar 28 ga watan janairu na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na uku insha Allah cikin jerin darussa da muke musu take da wasiya wato karatu daga littafin alwasiyatu sughra wallafar Sheikhul Islam Abu al-Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani ad-Dimashqi al-Hanbali rahmatullahi alayhi ibn Taymiyyah ya rasu ka ta 728 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan tafi nashi wani dan kankanin litafi ne mai albarka kwarai da gaske kamar yadda yake littafi ne ko amsa ne na tambaya da ta hada alkhairan duniya da lahira muna bibiyan malam inda yake mana taliki akan fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wato bangare na biyu na haƙoƙin da ke kan kowane bawa bangare na farko shine haƙin Allah ubangijinka bangare na biyu shine haƙin bayin Allah waɗanda ke kewaye da kai shine muka ji yadda yake faɗa cewa abinda yake nufi da kyakkyawan hali sada zumunci ga wanda yanke maka da halin karamci da addu'a da istighfari wa mutane da yaba musu sun aikin alkhairi da ziyartar su da kuma ka baiwa wanda ya hana ka abinda zai amfana na ilimi abinda zai amfana na manfa'a wani abin amfani da abinda zai amfana na dukiya sannan kai ahuwa ga wanda ya cutar da kai a jininka ko dukiyarka ko mutuncinka yace wasu daga cikin abubuwa wajibi ne yin su wasu su kuma mustahabi ne wa amma al-khuluqul azim alladhi wasafa allahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam shi ko al-khuluqul azim wanda Allah madaukakin sarki ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ad-dinul jami'u shine gaba ɗaya addinin li jami'i ma amara bi amara Allah bihi mutlaqan abinda Allah ya umarni da shi ga baki ɗaya shi yake ce ma shine anan ma'anan wa innaka la'ala khuluqin azim ay la'ala dinin azim ya shafi tun daga tauhidi da ibadoji na wajibi da mustahabbai da ɗabi'u da halaye da ladduba da sauransu hakaza qala mujahidin wa ghayru wannan shine fassarar mujahid da wannansa, wanda za ka ga maganganun a cikin ainihin tafsirin al-Imam Ibn Jarir Tabari wa huwa ta'wilul wannan kuma shine ma'anar abinda Qur'ani ya faɗa kama qalat aishatu radiyallahu anha kana khuluquhu alquran kamar da aka tambayi aisha aka ce menene dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace a'a kai baka karanta alqur'ani ne ce ina karanta shi to alqur'ani duka shine dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shine addinin sa shine tunanin shine manufarsa shine aqidar shine yadda yake gudanar da al'amuran wato koyi da alqur'ani cikakken koyi wa haqiqatuhu wa haqiqatuhu almubadaratu ma yuhibbuhu mai haƙiƙanin addinin da ɗabi'ar shine gaggawa wajen aikata abin da aka ce ayi da Allah yake so ayi subhanahu wata'ala bi nafsin da daɗin rai wa shirahi sadarin, da kuma faɗin ƙirji. ka dinga aikata ayyukan da Allah ya ce ayi ba tare da jin ba tare da jin cewa kai ka takura kai gaskiya ba ka sanyi wannan aikin bayan da ka iya ne don me za a ce kai azumi don me za a ce ka ba da zakka kai dai kawai kana dai ne kawai don bayar da ka iya da riga haife ka a kasan musulmai shi sa ka kake yin azumi kake yin sallah inda ba da kawai ba za ka yi ba wato kana yi da kuncin zuciya to wannan ma ba a san irin wannan yake ya zama kana yi ne da kyakkyawan manufa da ji cewa kai makaskanci ne a gaban Allah kana neman yarda sa ne da ji cewa kana neman kurba ne zuwa ga Allah yace wa amma bayanu hadha bayanu anna hadha kulluhu fi wasiyati Allah bayanin cewa waɗannan wannan bangaren na ɗabi'a da halaye ɗin nan na cikin wasiyar Allah fa huwa annasma taqwallahi kuma ai wasiyar ta Allah mun ji ta kawai wala qad wasana ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqulla kaga cikin ayan ba ai maganan alakar ka da mutane ba kamar ayat ta faɗi iya bangaren da annabi yake cewa ittaqillaha haythu ma kunta ne babu bangaren wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani to ta yaya za a za a za a yi istinbaɗin wannan ɓangaren na biyu daga cikin ayar a cikin ayar ta yaya za a fahimci cewa ita kanta ayar a cikin ma'anarta akwai bayani akan zama da mutane zama mai kyau ya ce saboda shi lafazin taƙawa ya ji ma'ufi ila kulli ma amara Allahu bihi ijaban wastihbaban lafazin taƙawa ya tattara bayani akan duk abin da Allah ya umarta da a yi umarni na wajibi ko umarni na mustahabbanci wa ma naha anhu kuma ya tattara duk abinda Allah ya hana tahriman wa tanzihan abinda Allah ya hana yace haramun ne da abinda Allah ya hana hani na karhanci wa hadha yajma'u huquqallahi huquqal ibad ya da hakokin Allah da hakokin bayi wato hakkin Allah wajen yi da hakkin Allah wajen bari hakkin Allah wajen yin wajibi da mustahabi da Allah wajen barin ainihin makruhi da haramun haƙƙin bayi wajen yin wajibi da mustahabbi haƙƙin bayi wajen ƙin yin haramun da makruhi duka ya tattara ka aikata abin Allah ya ce aikata na tauhidi na ibadoji kaga wajibi kenan na mustahabbai kaga wato irin nafilfili da makamantansu ka aikata abin ka hana ka hana daga abin da Allah ya ce a bari shirka da zinubai wanda barin su yin su haramun ne da abubuwan da suke yin su makaruhi ne kamar misali kallon matar da ba taka ba kaga wannan makaruhi ne kamar sakin baki wannan makaruhi ne kamar abin nan wato yawaita rantsarantse wannan makaruhi ne ko to su ma ka bari to haka kuma ta bangaren tsakaninka da bayin Allah ka aikata musu abin da yake wajibi na sadar da zumunci da abin da yake mustahabbi na kyautatawa ko afuwa da abin da yake ka abin da yake haramun na cutar da su a jininsu da abin da yake makruhi na ainihin wato sa ido akan rayuwarsu ko musu mummunan zato kuma kamantansu duk waɗannan suna cikin lafazin at-taqwa ina fata mun gane duka lafazin taqwa ya dauki ma'anarsu yake cewa wa ya yajma'u huquqal lahi wa huquqal ibadi lakin lamma kana taratan ya'ani bit taqwa khashyata azabi amma yadda ya zama a lokacin da ya zama wani lokacin an ce a yi taƙawa ana nufin ku tsoraci azaba Allah ya ce almukutadiya lilinki fafi an ilmaharimi wanda wato jin tsoron wannan azabar shi zai sa ka janye jiki daga haramun wata ƙuyauman turja'una fihi ilallah sun matuwa fakul nasu ma batu. kaga yanzu ana jan ka ne da gamuwa da Allah da kuma zaka ga abin da ka aikata hum la yuzlamu yanzu wannan takawa nan ma'anarsa tsoratar da mu daga azabar Allah wanda yi mun tsoraci azabar sai ya sa mu janye jiki daga aikata haramun ja'a mufassaran fi hadisi mu'az to shi ta a hadisin mu'azu sai aka zo da bayani akan shi dalla dalla shi takawa din wa kadhalika fi hadisi abi huraira haka kuma ya zo a cikin hadisin Abu huraira radiyallahu anhuma da wato Allah ya kara musu yarda shi Abu Hurairah da da da da Mu'adh allazi rawahu Tirmidhi wa sahahu hadisin Abu huraira wanda Tirmidhi ya ruwaito kuma ya inganta shi cewa qila ya rasulullah ma aksara ma yudkhilu an-nas al-janna menene mafi girman abin da zai shigar da mutane aljanna mafi yawan mutane meye zai kai su aljanna qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace taqwallah wa husnul khuluq kaga yanzu wannan hadisin ya gaya mana bangarorin guda biyu ittaqillahi kuma kunta wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan na aka ce mushi me zai kai mutane aljanna yace taqwallah tsoron Allah kage shine itaqullah hadin wa wa husnul khuluq shi kuma shine wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wato tsoron Allah haƙƙin Allah halaye masu kyau haƙƙin mutane ƙila sai aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa ma aksaru ma yudkhilu an-nas an-nara to me kuma mafi girman abin da zai shigar da mutane wuta qala yace al-ajwafani ramukan nan guda biyu al-famu baki da al'aura waɗannan ramukan guda biyu su suke kai mutane wuta mafi yawa da mutum ya ci na haram ko abin da ya amfani da al'aurarsa wajen aikata haram sahi an abi hurairata an a an abdullahi bin umara radiyallahu anhu ma kala kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka a cikin ainihin bukhari da muslim wannan riwaya muslim ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar sabi abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan a wannan lafazin ahasinuhum khuluqan mafi cikar imani cikin bayin Allah to shine wanda yafi kowa kyakkyawan hali shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa imani to yafi kowa cikakken hali shi halinsa cikakke 100 bisa ɗari ne zaka imanin sa yafi na kowa waja ala kamalal imani fi kamali husnul khuluqi kaga sai ya nuna cewa cikar imani yana cikin cikar kyakkyawan ɗabi'a ba cikar ayyuka na ainihin sallah da sauransu ba wa ma'lumun anna al-imana kulluhu taqwallahi kuma san imani gaba ɗanshi shi tsoron Allah ne da haka yanzu ya fassara mana cewa me yake cika aikin tsoron Allah na imani kyakkyawan hali yana so ya ga mana ne cewa a cikin waccan ayar ani taqullaha akwai bangaren haƙƙin bayan Allah duk da bai fito ƙarara a cikin ayar ba wa tafsiru usulit taqwa wa furu'iha malam yace bayani dalla dalla akan usul wato aqida na tsoron Allah wa furu'iha da rassa wato ayyukan tsoron Allah la ya tamiluhu hada al ya fi karfin wannan wajen dama kuma mun ji mai tambaya yace alga ta malam ina so ne a yi mini shi a takaice inda bai yi wannan kan da garkin ba da daga nan kawai ibn miya zai fatsi da mu ne kawai sai ya shiga da mu wani wadi <laughs> bayani akan zai fara bayani akan usulul iman akan imani da Allah imani da littafansa manzanni kaza kaza sai littafin ya zama gabdede kaman hamawiya ko makamantansu yace to ba zai yi ba anan fa innaha fa innaha ita ita ce addini gaba ɗayansa lakin yambu'ul khairi wa asluhu amma ka sani maɓaɓɓuga alkhairi da tushen duka alkhairi ikhlasul abdi li rabbihi ibadatan wasti'anatan bawa ya tsarkake ikhlasinsa ga Allah wajen bauta ga Allah bawa ya tsarkake ikhlasinsa ga Allah wajen neman taimakon Allah biyun nan wannan su ne tushe su ne asali su ne maɓuɓɓuga su ne wato alkhairi ga baki ɗayansa ya zama ibadarka don Allah kake sallaka da azuminka da tilawaka da wa'azinka da duk abin da kake Allah kawai kake nufata abin da ake samu a wurin Allah kake nema sallah da jihadi da sadaka da kyauta da biyayyar iyaye da azumi komai ka nufaci Allah hakanan wajen addu'arka da wajen neman agajinka da neman taimakonka ya zama a wurin Allah kawai kake nema wannan ka haɗa wato maɓuɓɓuga alkhairi gaba ɗaya, kama fi ƙaulihi, kamar da Allah ya ce yake na abudu. wa iyyaka nasta'in bawa kullun yana karanta Fatiha yana fada yace iyyaka na'budu ya Allah kai kadai muke bautatawa wa iyyaka nasta'in kuma gunka muke neman taimako wato iyyaka na'budu ikhlasan wa iyaka nasta'in ikhlasan wa fi qawlihi da kuma irin fadin Allah fa wa tawakkal alayhi ka bautawa Allah kuma ka dogara gare shi wato gunshi kadai zaka nema kuma shi kadai zaka bautawa wa fi qawli da faɗin Allah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib ga Allah na dogara kuma ga Allah nake komawa duk wannan ayoyin ma'anar suna fassara iyaka na abudu wa fi qawlihi da faɗin Allah madaukin sarki fabtagu indallahi arrizqa ku nemi arziki a wurin Allah shine bangaren isti'ara din kenan wa abuduhu kuma ku bauta wa Allah washkuru lah abinda ya baku na imanin ku yi bauta da abin da ya ba ku na isti'anar arzikin da kuka nema don ku rayu cikin salama to ku gode wa Allah kan wannan kuma godiya Allah ita ce wato nuna wa Allah kayaba da baki da gaba da aiki shine nan ashukur ya zama yabanka da kake wa Allah ba da baka ne kadai ba ba kuma da hannu ne kadai ba ka hada duka in Allah ya maka arziki kai kyauta kai sadaka in Allah ya maka lafiya kai sallah kai azumi kai bauta Allah in Allah ya baka shugabanci kai adalci dole daga cikin ainihin wato godiya ga Allah shi sa da Allah ya gama lissafa na imamin da yema Sulaiman da Dawud sai ya ce i'malu ala Dawud shukra ku godewa Allah wa qalilun min ibadish shakur iza da Aisha tambaye manzo Allah sai sama tace ya kake ta yin sallah har kafarka ta kumbura yace afala akunu abdan shakura to bana wa Allah ba to su bayi godiya ake so su dinga yi wa Allah maɗaukakin sarki shi sa jiba annabi yusufa da yake cewa ma kana na an na abu da eh, min shay'in ko da yake cewa zalika min fadlillahi alaina wa alan nas da ya ambaci cewa ni ni da iyayena da dangina duka ma kalna an nushrika billahi min shay'in ma kalna an nushrika billahi min shay'in sam kuwa ma shirka Allah ya mana baiwar tauhidi kenan sai ce zalika min fadlillahi alaina wa alan nas tauhidi da kaga Allah ya baka to falala ce daga Allah da itirafin annabawa falala ce daga Allah da Allah ya ba bayi sai ce walakin akthar nasi la yashkuru mutane da dama amma ba sa godewa wannan falala da Allah ya musu mu lura da wato mahallin shukuru shine ka gode wa ni'imar da Allah ya yi maka ta tauhidi ta imani ta lafiya ta arziki ta hankali duk wata ni'ima da ka gani Allah ya maka a duniyar nan Allah ya maka ne kawai dan falalarsa ba dan ka cancanta ko ka isa ba to abinda kuma Allah yake so shine ka nuna kaya ba ka gode shi kuma sai ya ƙara maka la in shakartum la azidannakum Allah ya tsare mu malam ya cigaba da cewa bi haisu wa qawlu fadan Allah fabtagu inda Allah rizqa wa abduhu washkuru la yace bi haisu ya la abdu ta'alluqa qalbihi min al makhluqina in tifa'an bihim yadda bawa zai cire zuciyarsa daga ta zama tara ta yi da bayi halittu ya ɗauka cewa su za su amfanar da shi au amalan li'adilihim ko kuma ya dinga yin wani abu don su kar ka ɗauka bayi za su yi amfanar da kai da duk duniya za a haɗu don amfani ka da abin da Allah bai ƙaddara maka ba wanzu Allah sai islam ya ce lanyan fa'uka bi shay'in eh, illa ka katabahu Allah laka ba sa yi amfani ka da komai sai da abin da Allah rubuta maka da duk duniya za a haɗa kan a cutar da kai da wani abu wanda Allah bai rubuta maka ba annabi ya ce lam yadurruka bi shay'in illa ma ka taba Allah alaika. ba a yi cikin da kai da kuma sai abin da Allah ya kaddara maka to karka yi wani abu dan neman wato bayi su gani su maka wani abu ka ci moriyarsa au amalan li ajrin ko zama kawai dan su kake ba dan Allah ba in kai aikin da Allah ya ce ayi dan shi dan bayi to ka taɗi saboda su bayi ba su da abin da za su biya da shi shi Allah aljanna zai biya da ita wani bawa ne sai biya ka da aljanna babu wani bawa da zai biya ka da irin abin da Allah ke biyan ka sannan kuma kayi asara domin annabi ya ce a cikin hadisul qudusi Allah yana cewa ni ana agana shuraka'i an shirk Allah ya ce na wadatu daga duk wani abokin tarayya man amala amalan ashraka bi ghairi taraktuhu wa shirkahu wanda dai aikata wani aiki ya sa ni tarayya da wani na sai na bar shi da shi to kaga Allah baya san aikin da ka asara kuma su bayi mafi karancin ko mafi girma abin da aka samu a gunsa shine yabo da yardarsu. to kuma duka wannan is not permanent in yau kayi abin da suka burge su suka yabe ka kuma kai abin da bai burge su ba za su zage ka su aibata ka kaga baka ci riba yaban ba sannan sun yadda da kai yau gobe kana yin abin da ba shi suke so ba shikenan sun fasa yaddar za su ce ashe dama ba mu fahimce shi bane ashe dama kaza ne shi ko Allah in ya yadda da kai to shikenan ka gama hayewa Allah da ya ce ya yarda da sahabbai radiyallahu anhum wa radu an kiza Allah ya riga ya wuce maganar su kawai na ladina sabaqa lahum minal husna ulaika anhamu ba'du su su riga sun sha saboda Allah shin yarda da kai baya fasa wannan yarda bai yarda da kai ba dama sai da ya shirya cewa zai tahammulin duk abin da za ka yi to su gobayi kaga yardar su daidaitacciya ce fantacciya ce yanzu ba baka ganin yanayin siyasar nan akwai malamin da ya fi shekara ashirin yana karantar da almajiransa da al'ummarsa ya koya musu karatu na addini ya koya musu alkur'ani ya musu nasiha ya musu huduba ya musu gyara ya mutunta su amma yanzu kawai misali dan an zo zaɓe dan ra'ayin shi na siyasa ya bambanta da ra'ayinsu sai su manta da duk wancan alheri har su fito masa zage shi su aibata shi su mutuncin shi su mai sharri sai an ba shi kuɗi ne kuma wallahi mafi yawan malaman babu kuɗin da aka ba su wallahi kawai ko dai ka ce ijtihadin shi ne abin da ya gani ko kuskuren shi ne ko rashin fahimtar shi ko a zarɓaɓin shi kai yi abin da ya faɗa daidai ne ta abin da ya faɗa ba daidai ba ne hawa kowa bane ma ya samu ganin yan siyasa na yashi kuɗin ba kowa bane ya samu ganin sa wannan yan siyasan ba irin na da ne masu ba da kuɗin nan ba amma ka ji an ce an ba shi kuɗi ne ai kaza kaza to kuma muƙaddara ya yi wannan kuskuren kuskuren ba bai shafi asalin ilimin da yake koyarwa ba ya shafi wani ra'ayi ne a rayuwarsa shi kenan sai mu ce to mun fasa ma an san ilimin daga gurin shi kuma wannan damuwar mu ahlus suna mu ne muke cikinta. inda inda kaga wani malami yanzu ya samu matsala da ɗaliban shi da zaga suna a akan siyasa ahlus suna mu ne muke da irin wannan wato nafas nafas na khawarija wannan da mun nafas ne wannan na khawarija warin khawarijanci ne su ne sai na da yanke wani decision a siyasance ya ce ya yadda a yi ta hakim suka ce kafuri ne duwanda ya bi shi ma kafiri ne ma ya halarta to haka shine kuma yanzu don kawai wani malami ya yanke wani hukunci a siyasance ce abuwa ne ko a sowa ne ko a zaɓuwa ne yana ganin saboda maslaha kaza ba ina cewa abin da ya faɗa yanzu daidai ne ko kuskure ba wannan wani abu ne daban ko to kawai sai mu ce mun rabu da shi mun ɓata da shi mun manta duka alheran shi mai ta aibata shi gaskiya ɗalibawa suna muna cikin kuskure babba game da wannan ba daidai ba kuma wannan ba ba halin karamci bane wato kawai saboda wani ɗan siyasa wanda muke so sai zama malamin mu kuma shi kuma wani ɗan siyasa yake so ba wani ɗan siyasan iya moriyan shi shine wannan kakar zaben kawai da zaran ya ci ya tafi ba ruwan shi da mu ba za mu sake ganin shi ba da kuma akan shi sai mu wulakanta malamin da tun kafin ɗan siyasa nan isan zai zama ɗan siyasa kai wani ma tun kafin a fara wannan dispensation din yake koya mana karatu wato tun before 1999 malami ne yana koyar da karatu sai mu wulakanta shi akan zaben 2023 ko 2017 ko 2019 ko 2020 gaskiya ni na gana a cikin wannan abin da albalu suna suke gaskiya akwai ganganci da rashin sanin mutuncin kai Allah ya kyauta to da ba za ka samu komai a gun mutane ba sai in ka faɗa abin da suka suka yadda da shi kuma ba za ka taɓa faɗan abin da suka yadda da shi a kullum ba domin irda'un nasi ghayatul la tudrak din da kai ga taka tsantsan da cewa kai dan a zauna lafiya da mutane ne wata sai ka faɗi abin da a cikin tunaninka za a zauna lafiya ko ba za a zauna lafiyan ba su da aka fasdadi ma tu'mar wa arid anil jahili Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa ya ce, a wadalika mula wa yaj'ala himmatahu rabbahu ta'ala ka sanya ka shine samun yarda Allah yace zama bimulazamati du'a ilahu fi kulli matsalubin min faƙatin ka lazimci addu'a a wurin Allah neman abin da duk abin kake na min faƙatin kamar wato talauci ka nemi Allah raba ka da talauci ka nemi wani bawan Allah da tunanin zai raba ka da talauci bai sai raba ka da talauci ba wa hajjatin da duk wata bukata bukatar aure bukatar abinci bukatar mukami bukatar lafiya bukatar zaman lafiya bukatar da kake nema limita a wurin Allah aiki kake nema admission kake nema aure kake nema sana'a gida kake so ka samu ka gina duk abin da kake nema nemi wannan bukata a wurin Allah wa makhafatan da kuma ya zama Allah kake jin tsoro ba bayi ba wa ghairi zalika da wasu waɗannan wal amali lahu bi kulli mahbubin sannan ka tinkari aiki don Allah akan duk abin da yake abin so ne a wurin Allah wa man ahkama hadha wanda dai daya ya kware game da fahimtar waɗannan abubuwa da aikata su fala yumkinu an yusafa ma yuqibu zalika yace ba za yi a siffanta abin da zai biyo baya ga alherin da zai samu ba wato alherin da zai biyo baya wanda ya samu yafi karfin ka siffanta shi zai zai tsira zai riski mala ainur ra'at wala udhun sami'at wa amma ma sa'alta ya gama da wasiya bangare ba ko dace kaman wasiya ko yace amma wa sa'alta min afdalil a'mali ba'da al-fara'idi ka tambaye ni in gaya maka menene aiki mafi falala bayan farillai bayan tauhidi da sallah da azumi da zakka da haji menene aiki mafi falala da ya kamata bawa ya rike yace fa innahu la yakhtalif fa innahu yakhtalifu bi ikhtilafin nasi. aiki na nafila mafi falala yana caccanzawa fifikon na caccanzawa da gwargwadon mutane fi ma ya ƙadiru na alaihi akan abin da za su iya mun tana mala ya taɓa yin karatu akan wannan gabar akan cewa me yasa wato amsoshin da annabi sallallahu alaihi wasallam mutane suka bambanta ibnu ibnu hajar ne ya fara kawo maganan a cikin fathul bari wani ya roki manzo Allah wani ya tafi manzo sallallahu alaihi menene mafi falala yake annabi ya ce jihadi wani ya tambaya irin tambaya annabi ya ce biyayya iyaye wani ya tambaya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka wani ya tambaya manzo sallallahu alaihi ya ce mishi karatun alqur'ani ko mun gane to me yasa sai malamai suka ce annabi yana duban kowane bawa ne cikin bayin Allah ya ga menene aikin da shi zai fi kwarewa akai da annabi ya ga mutum garba garba ya fi dacewa da soja wannan kace mai to jihadi ne wannan naka ya gashi kuma ustazi ne kuka kawai ya fi iyawa ga tilawa sai to kaje kai ta tilawa wanda zai iya azumi azumi wanda ke da iyaye da yayi iyaye wanda bai da iyaye shi kuma sai ce to ya fita ya fita je jihadi kuma gane ya tafi ya fita wato ya tafi ribati ribati yawmi fi sabilillah to haka manzo Allah sai sama yake kula da wannan to wannan kaida ita zamu kalla har yanzu jama'a akan komai da muke kowa ya kalli abinda yake jin cewa shi lihaza khuliqa dan wannan aka halice shi akwai abin da kai ka san ba halice ka dan shi ba to kaka shige shi in wannan dambarar ta siyasa akwai wanda kwata-kwata ba zai iya ta ba to ba ruwanka da ita akwai wanda ba yadda za a iya tafiya gona ya je ya noma ranar ɗauko shi za a yi to karka ce za ka noma ba na ka bane ko mun gane akwai wanda kuma akan ya zauna awa ɗaya ya tilawa wallahi sai dai in ɗaure shi aka yi ya ga bindiga sannan zai iya wannan to wannan sai ya ta azumi kai da ka je ka nemo kuɗi ka kuma kai ta sadaka kowa da irin nashi wani zai iya agaji su ne za su ta mutane muzurai ce a da mashin a nan kaka aji a nan wani kuma ba zai iya ba ko an saka shi a wajen kawai talababuwa ne da haka kowa akwai irin abin da Allah ya halitta shi don shi wannan ni ko ha'a makarantar boko na kan yi madalibai wannan wannan wasiƙa kar dan kaga wani ajin ku yana kwana yana TDB yana kwana a a a aji yana karatu kace zaka biye mishi zaka zaka samu matsala in ka san ba zaka iya ba kawai kaka bi wannan akwai wanda kuma zai ga wannan bacci ya ce shi ma bari ya bacci to shi ma zai samu matsala kai ka duba wani irin ridin kalta kake da shi akwai wanda yake karatu da zaran an dawo sinista zai fara akwai wani sai an manna timetable akwai yan kwana a aji akwai masu yi da zaran an gama akwai wanda ba ruwan su ba akwai wanda karka biye wa wani wanda ka san ɗabi'a karatun ka bayan ɗabi'a shi bace sai ga shi ya tsira kai ka sha mamaki to haka haka abin yake a wajen ayyuka na ibada ma kowa ya zaba aikin ibada wanda ya ga zai iya ya kama shi gadan-gadan ya ta yi wa ma yunasibu auqatahum abin da ya dace da lokutan mutane dan me zaka ce wani ya zauna alarmanci bayan direba ne ba zai iya alarmanci ba dan kullun baya nan ba zai iya ladanci ba kullun baya nan to wanda kuma shi kuma kullun yana nan to zai iya wannan aikin kenan yanayin lokutan mutane sai a ce ga wani karatu na dare ga wani na weekend ga wani na abin nan distance learning ga wani na regular kowa yanayin lokutan mutane da sauransu kowa yanayin lokacin shi yanayin aikin da zai yi yanayin jikinsa yanayin ibada da zai yi fala yumkinu fihi jawabun jami'un ka bai yiwa a baka amsa a nan guda ɗaya dunkulalliya a ce aiki kaza shine mafi falala cikin musabbai mufassalun li kulli wahidin a ce kuma wannan amsa ta fassala bayani akan kowane aiki dalla-dalla ya ce lakin mimma huwa kal ijma'i bainal ulama billahi wa amrihi amma akwai wani aiki kwaya daya wanda yake kusan ijma'i ne akan falalarsa kuma kowa zai dauka shi mana aiki mai falala ko kai wani iri ne zaka yin wannan aikin mai falala malaman Allah da suka san Allah suka san umarninsa sun yi kusan ijma'i akan haka yace anna mulazamata lahi da'iman huwa afdalu ma shagala al-abdu bihi nafsuhu fil jumla Allahu akbar yace ka lazimci ambatan Allah a koda yaushe yana cikin abinda in bawa ya shagaltu da shi ya shagaltar da kanshi da abu mafi alkhairi bayan farillansa ambatan Allah wa ala zalika dalla hadithu abi Lazi a ah, rawahu muslim wannan kuma shine abin da hadisin nan na Abu Hurairah da Muslim ya ruwaito ya nuna da na ya ce mufarriduna wanda suka yi zarciya suka shiga gaban tsara to su suka ci gasa su suka yi winin gasa qalu ya rasulullah wa man mufarriduna su wane ne da suka wuce tsara din nan qala zakiruna allaha kafiran wa zakirati shi ne masu yawaita ambatan Allah mazansu da matansu jama'a kama ambatan Allah gadan gadan kar ka bari wai dan akwai wasu yan bid'a da suka kawo wasu zikirori marasa inganci ka dinga kyamatar zikiri gaba daya a'a nasu ne za a ban masa nasu amma a kama na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a yi ta yi gadan wannan ma daga cikin abin da galibi muna da kusuri sosai a cikin shi sai mutum ya ga wai dan shi alu sunna ne ba sai yayi zikiri ba ba sai ya ambaci Allah ba ba sai ya yawaita istighfari da salati sai ya yawaita ainihin karatu na ayoyin ayoyin Allah ko ya yawaita faɗan la ilaha illallah wannan hadisi na nuni zuwa ga falalar zikiri fiye da komai wa fi ma rawahu abu dawud an abi darda'i radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala haka nan kuma hadisin al-imam abu dawud da ya ruwaito da shi da tirmidhi da baihaqi a cikin ad-da'awat da imam malik ma a cikin muwadda haka nan da ibnu da duk ruwaito shi da hakim a cikin musaddarak daga sahabi abu darda'i Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala unabbiukum bi khairi a'malikum shin bana gaya muku mafi alkhairin ayyukanku ba wa azkaha inda malikikum mafi tsarkin aiki a wurin Allah ubangiji ku wa arfa'aha fi darajatikum mafi girman aikin da ke daga ku, wa khairin lakum min aqa min ita'iz zahabi wal waraq kuma wannan aikin yafi alkhairi fiye da bada sadakan zinari da azurfa wa min an talqau aduwakum kuma aikin yafi falala fiye da ku gamu da ainihin wato ku gamu da aduwakum masu abokan gabanku kafirai fatadribu a anaqahum ku je ku gamu da su ku ainihin karkashe su ku sare wuyayensu wa yadribu anaqahum su ma su kashe ku ayi kashe in kashe yace qalu sabai suka ce bala ya rasulullah da suka ji wannan irin sharhi da annabi yayin wannan yana neman kuna so in gaya muku aikin da yafi duk waɗannan aikin da ya fi lada ya fi alkhairi ya fi ƙarfin ladan sadaka ya fi ƙarfin ladan jihadi suka ce tabbas suna so mu zo wannan aiki ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake cewa zikrullahi ambatan Allah shi babu riya a cikin shi babu sum'a kuma kana da abin da kake kana iya kai kana tuki kana bacci kana tashe abin nan wa ala junubihim ko ina kana kwance kana zaune kana ko ina kana yi ha da jama'a ana ambatan Allah mutane suka saba da tilawa ta bijikin su mutum yakan yi tilawa bacci ya kama shi da ya farka sai farka inda ya ci gaba da yi ka tambayi manyan abin nan manyan gwanaye da suke sun riga sanarki a cikin alkurani za su ga maka wannan labarin to da haka ambatan Allah jama'a da kake da muke gani wallahi kama bari 'yan ɗariƙa su hana mu ambatan Allah saboda muna jin haushin nasu cewa ba irin na Allah bane a cikin nasu akwai wanda na Allah ne of course suka dauko suka ce ah, amma ga yadda suke so a yi ko to ka bar musana su, kai dai ka kama wanda ya bu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kai kai kai ba ji ba gani wannan shine mafi girman aikin alkhairi bayan farilla wanda kusan ijma'i ne akan haka yace wa dalailul qur'aniyya wal imaniyya wa nazaran ala zalika kathira hujjojin alqur'ani wanda za su ƙara maka imani idan ka karanta su kuma waɗanda hujjoji ne waɗanda ana ganin su ido da ido a aikace da hujjoji wanda Allah ya bada labari da hujjoji waɗanda aka gano su sune nazarar wanda aka yi istinbatun su akan wannan suna da yawa Allah ya taimake mu da a ce ya fara fasa su san mazi a hankali ko mun gani amma babu laifi mu ambace sun su je faɗin Allah wala zikrullahi akbar Allah ya ce wala zikrullahi kuma wallahi ambatan Allah shine mafi girma ibnu abbas ya ce ai afdalu ta'ati wa a'zamuha shine mafi girman da'a da Allah ambatan Allah Allah ya ce fadkuruni azkurkum ku ambace ni zan ambace ku kaga Allah bai ce fa abuduni a abudkum ba amma yace fadkuruni azkurkum ku ambace ni nima zan ambace ku a cikin hadisi annabi ya ce Allah yana cewa shiga da su kulsi man ni fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa man ni fi mala'in zakartuhu fi mala'in a'azama min mala'i wannan hadisi na na abin nan na ambatan Allah haka Allah ya ce wa zikur nafsaka fi nafsika tadarruan wa khufyatan wa duna al-jahri min al-qawli bil guduwi wal asari wala takun min ish min al-ghafilin dole bai ambata Allah kawai ga falalle ne Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma mu gaba daya wazkur naftaka ka wazkur rabbaka ka ambaci Allah ubangijinka fi naftika a cikin zuciyarka tadarruan kana mai rankwafuwa a gaban Allah wa khufyatan da kuma ambatan Allah a keɓance da kuma ma'ana ya zama wato cikin tsoron Allah da natsuwa Allah ya ce wa dunal jahari min alqawli da kuma ƙasa da wato bayyana zance na magana bil gudui wal asal kullun safiya da maraice ka dinga tambatan Allah Allah ya ce wala takun minal ghafilin kaga zama daga cikin gafalallu wato wanda ba su san abin da suke ba shine gafili sakarai wawa wanda bai san abin da ya zo yi duniya ba mu yan boko za mu gane wannan mutum ne an turo shi makaranta a biyu ko biyu ke ko dan hodiyo ko ina ne ya zo an mai an bashi wasal an bashi komai amma sai a zo ana lakta da safe yanzu karfe tara zuwa goma kawai yana zaune a bakin wata labin shi duk yan ajin su wuce su je su dawo a yi test yana zaune a yi assignment yana zaune za a yi jaraba yana zaune kawai yana shafa wai shi kuma duk wata za a yi kuma da kuɗi daga gidansu ya sai data ya sai kaya ya sai kayan abinci sai dai ya ci ya sha ya bacci ya tashi ai kowa ya san wannan gafalalle ne ko babu ijma'i ma'ana bai san abin da ya kawo shi cikin jami'an abu ba ko bayan shekara hudu me zai faru da shi wajarod za a je kuma a yi ta mai fada ana cewa ashe kai baka san ciwon kanka ba to wannan dan kankanin misali ne dan kankani inda kusa da wannan misali mutum da zana a duniya kawai bai ambatan Allah shine asalin gafalai da Allah ya ce wala takun minal ghafilina suratul araf ne ko eh suratul araf ne haka da Allah yake cewa wadhkuru wadhkurullaha kaseeran wadhkurullaha kaseeran Allah ya ce la'allakum tuflihun a cikin amfani ku ambaci Allah da yawa wannan fa a wurin yaƙi ma kenan ku tuflihu Allah ya sake cewa wani waje ya allazina amanu dhkurullaha dhikran kaseera wa sabbihuhu bukratan wa asila a cikin suratu ahzab kenan Allah ya ce ku ambaci ya kuma mene ku danga ambatan Allah ambato mai yawa ku kuma Allah zikiri zikiri mai yawa a cikin littafin sahih bukhari hadisi na karshe da Imam Bukhari ya kawo saboda kwarewarsa da hikimarsa shine hadisin zikiri hadisin kalimatani khafifatani alal lisani alal lisani habibatani inda rahmani, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim da shi ya rufe littafin shi ce wasu kalmomi guda biyu abun soyuwa a wurin Allah masu nauyi a ma'auni masu sauƙi a kan harshe shine kai ta fadan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kar ka kirga ba sai ka kirga ba ibn mas'ud yake cewa kar ku damu ba za a cuce ku ba kar ku damu da cewa wai sai ka san yau na yi dubu kana nan kana rubuta a wani nemo na yi dubu rana kaza a'a ka bari Allah ya aje masu kirgawa ba za su ce ka ba ka dinga kirga ka ne sun za su zama maka matsala kaya ne amma lada ba sai ka kirga ba da haka kawai ka saba da yi kai ta yi kai ta yi kai ta yi bakin ka ya saba wallahi jama'a haka sabai suka rayu suka samu wannan nagartar haka na bayan su suka rayu kuma a wannan zamanin ma da muke ciki duk wanda bai rayu haka ba sai ya zama cikin kunci da damuwa ibn taymiyyah ya bada labarin ya ce, babu abin da yake jin daɗi a ransa kamar zama da yake samu yana ambatan Allah yana cikin al'adarsa da aka bada labari kamar da yake cikin littafin ainihin wato uqududuriya cewa baya fasa wannan zaman addu'a da ake yi da istighfari da talati da zikirori na asubahi har zuwa shuruki ibn ba baya fasa shi sam kai lokacin ma da aka kulle shi akalla a kullewa na ƙarshe din nan da ya mutu ai kun san farko da kulle shi an ba da dama cewa to duk mai san ya je wurin shi ziyara kana iya zuwa ka je kai ziyara ka zo ka rubuta sunanka a wurin reception ka ce na zo gun malam ibn taymiya ne zan yi kwana uku a gidan yaran nan koyi karatu ana zuwa gun shi koyi karatu a gidan yaran farko har ma an ban mishi dan uwan shi ke mishi hidima Sibin qayyim sun zauna a gidan yaron ba a wani lokaci ma aka nada shi malamin yan gidan yare duka suka zama almajiran shi to da ya zama ya ci gaba da yin rubuce-rubuce akan abin da ake rigima da shi akai matsalar ziyarar kabari din nan da matsalar saki da sauransu sai malamai suka zo suka kara malaman da suke rigima da shi suka ƙara ba wata shawara cewa a hana kawai sai aka zo gaba daya aka kwashe dukkan littattafan shi aka kwashe tawada aka kwashe komai kamar yanzu a kwace maka kwamfuta a kwace maka laptop a kwace maka android da komai naka a mai da kai sungul to yace yace wannan kwacewar da aka mai Addin rayuwar shi bai san ni'imar da ya ba wa Allah akai kamar wannan ba so da shi zama daga shi sai Qur'ani kawai ya dinga karatun alƙur'ani yayi sauka shi da dan uwan shi nan a wannan watanni uku sama da sauka 60 Qur'ani kawai yake karantawa ya kai ya kawo suna tadabburi suna wa kansu ainihin wato fassarar Qur'ani yace bai taba jin rayuwa mai dadi irin wannan ba saboda ya kama babban zikiri ya garbu da komai to zama haka ya kamata mu rike qur'ani mu rike zikiri mu rike ambatan Allah shine aiki mafi alkhairi mafi girma bayan ayyukan mu na farilla jama'a yanzu mu tambayi mu galibi da muke saurin an gama sallah mun fita ina muke zuwa ba inda muke zuwa fa galibi mu tsayawa kawai muke mu fara labari ko aiki ciki ne me yake trending ko mu koma cikin matan mu da mu kai mu zauna ko mu lalaboyin mu mu fara shashafa su ko kuma ka fita din ma wani ma zai je fara wani abun barna ne ma in ba kana da wani uzuri ko wata larura karɓaɓɓiya ba ka zauna bayan ko tallafarilla ka yi tasbihi ka yi zikiri ka yi addu'o'i ka yi istighfari ka yi nafila saboda wannan shi ne abin da ya cece ka jama'a mu rage yawan gaggawar in an yi sallah minti ɗaya da rabi ka nemi kowa garar ko da za a yi darasi a masallacin kamar yadda malam aliyu yake ba da ranar allah ta alkhairi sai yanzu kuma wasu ne za su shigo wata fi'atun jadida su kuma su ne yan karatu yan sallah kuma sun fita ko a ina wannan suke sallah wallahu alam su kuma wancan ko a ina suke karatu wallahu alam ya kamata mu ya zama dukan abin da mu ake da mu ake sallah kuma da mu ake karatu kamar yadda nake ta fara jama'a waɗannan nasihohi muna wa kanmu ne mu mu fara cin more su kafin wani ya ci more su yace wa aqallu zalika mafi karancin abin da zaka iya yi minimum standard na zikiri an yi Abdul Azkaral masura maasura an mu'allimil khairi wa imamil mutakina ka lazimci zikirori waɗanda aka ruwaito daga mai karantar da alkhairin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama limamin mutanen kirkin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kal azkaril muakkata kaman zikirori masu lokaci sune irin fi awwalin nahari wa akhiri azkarus sabahi wal masa ka kiyaye su wa inda akhadhil matja da kuma in ka zo kwanciya bacci zikirin bacci wa inda listiqazi min almanam da zikirin da ake an tashi daga bacci da daddare da wanda ake an tashi daga bacci da asubahi wa adbaris salati da kuma wanda ake yi a bayan salloli wal azkaril muqayyada da kuma zikirin da aka kayyade su da wani yanayi mislu ma yuqalu inda akali kama abin da ake faɗa na in za a ci abinci da bayan an gama cin abinci wa shurbi da abin da ake faɗa na bismillah an zo shan abin sha wal libasi da zikirin sanya sutura wal jima'i da zikirin tarawa da iyali duka kiyaye su waɗannan wa dukhulil manzili da zikirin shiga masallaci wal masjidi da zikirin fita daga masallaci wal khala'i okay manzili gida ko wal masjidi da zikirin shiga ko fita masallaci wal khala'i da zikirin da ake yi idan an zo ban daki wal khuruji min zalika da zikirin fita daga banɗaki wa indal matsari din sanda ake ruwan sama war ra'adi da sanda ake kwaran kwatsa ila gairi zalika da makamantan wannan wa qad sunnifat lahul kutubu al musammatu bi amali al yawmi wal layla sune malamai suke wuce littafai su samu suna aikin wuni da dare yanzu akalla waɗannan a ce kana azkaru sabahi wal masa baka fasa su in ka zo bacci za ka yi da aka ce ka yi ka karanta falaki da nasu da kulhuwa da da ayatul Allahumma kaza kaza kaza bismika Allahumma mutu ahya da ire-iren su kai ka koya ma iyalanka da matanka da ƴaƴanka da masu aiki a gidanka in ka tashi alhamdulillah allazi ahyani ba da ma amatani wa ilayhi nushur na bayan sallah tun daga astaghfirullah astaghfirullah Allahumma inni ala zikrika da da tasbihi da da kabbara da hailala da kulhuwa da falaki da nasi dukkan yi su ka saba da su da zikirori waɗanda ake wajen cin abinci bismillah in an gama alhamdulillah zai aqamani hadha ta'ama wani ne ya baka akala ta'amakum al-abraru zuwa ƙarshen su wajen sha bismillahi wajen sa sutura bismillahi allahumma anta nihi. kaza kaza kaza kaza ga sunan kala daban-daban wajen zake ma iyali allahumma inni a'udhu bika bismillahi bismillahi allahumma jannabna shaitana. da wajen shiga gida ayi bismillah yi sallama wajen shiga masallaci bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li in an rubuta allahumma ni Saluka min fadlika wajen shiga ban ko dai bismillah ko a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith wajen fita gufranaka in ana ruwan sama sayyiban nafi'an ko in ana tsawa subhanallahi sabihu radu bihamdihi wal mala'ikatu da sauran addu'o'i ga sunan iri daban-daban dan littafin na hisnul muslim ya ishe ka shine na talaka a cikin wannan harkar kuma a wayar kama za ka iya sauke shi daga android mai ka sauke application na banza da ba su da amfani sai ka sauke shi ka dinga amfani da shi duk addu'o'in na akwai a ciki azkarun nawawi ga sunan azkaruwa ne ga sunan ma shi tunan yayi mana siris na a zikiri a masallacin nan zikiri ne yake ce mishi ma ya riyadin zikiri wa zakiri cikin wato fadaman masu ambatan Allah ana sa wannan shirin albani tv suna tv mana ga suna yin wani abu kwatankwacin sa ga sunan ko ina ana koyar da waɗannan abubuwan amma duka kamar mun zama cikin gafalallin jama'a Allah ubangiji ya gafarta mana ya sa kuma da muka hanya madaidaiciya amali yau wa laila akwai na Limamin nasa'i da ɗalibin sa Abubakar ibn Sunni ga littattafai nan kala daban-daban shi kan shi bin tumiya da al-kalimut tayyib ibn qayyim mana da shi ga al-azkar nawawiya na nawawi akwai wani na shaukani da ire-irensu suna nan da yawa jama'a ibnu usaimin shi ma ya yi kuma yanzu har irin 'yan takaddun nan da abu a markikawa daga maka 'yan sun dawo 'yan mafakira ɗin nan na zikirori ga sunan ka sa aljihu ka dinga tunawa wasu masallatan an mammana ga sunan ma saboda an ma gata da ka daga ido za ka ga zikirin da ya kamata a yi suna ne bida ne ni ma ban sani ba sai wani sai ce yi bida ne wannan <laughs> da ake tuni jama'a bakinmu ya saba da wannan ambatan na Allah shi zai sa ka ga duk sanda ya kamata ka ambaci Allah ka ambata in ka ga wani abu ya buge ka ka yi addu'a ka ce barakallahu fi in an yi haihuwa ka yi ma wanda aka haihuwa addu'a in an yi mutuwa ka san addu'a da ake yin an zo sallar gawa da sauransu da sauransu duk suna nan kuma wallahi suna da saukin haddacewa alherin Allah ya kai ga malaman albani albani eh, science academy zaka ji yara sun iya wannan addu'o'i fiye da iyayensu in ka ji yara suna rangala addu'o'in nan kala kala dole ka san cewa baban zaka ke biyan kudin ka ba to jama'a mu kokari mu iya waɗannan ko mu ci gaba da yin su summa mulazamatu zikiri mutlaqan to in kuma ka wuce wancan wancan na kurata kenan shine wanda iya wancan kawai yake to in ka wuce nan sai ka zama wato ka samu igiya ka zama babban sojan zikiri kenan ka dinga yin shi sake babu kaidi wa afdaluhu mafi sake ba kaidi shine la ilaha illallah kai ta ambatan la ilaha illallah la ilaha illallah kaga abin takeici ɗan bid'a ne suke wannan zama mu ba ma yi wani hayya susu ce saboda ya wuce makaɗi da rawa bai yadda aka ce ba kai kuma baka yi gaba ɗaya shi yayi tafridi kai kuma kai ifrat to bari ne mu ta'arudi ga wata matsala nan kun ji aka ce a sake babu kaidi da aka baka bukata abin kirge al'aslu game da zikirori din nan shine a kirga su da yan yatsu na kirgen wannan shine al'asu da kuma wanda kwata-kwata ba sa bukatan kirge to mas'ala game da abin kirge fa tasbaha wannan tamu ta Hausa ko ta Nasara digital kowaye kowaye wannan magana mafi inganci shine in dai zaka iya istigna'i daga barinta to ka guje ta shi yafi amma wanda ya zama ya tsufa bai iya kirgawa kuna da wata larura ta kuskure a wajen kirga idan ya kirga da ita ba za a ce abin da ya bi da'a bane ko haram wani ita ce magana mafi adalci a ilimi domin an samu wasu sahabbai suna kirgawa din Abu Huraira yana kirgawa Abu Darda din yana kirgawa da abin kirgen su amma ba sa yawo da shi irin shaharakar da shi dinnan. nan ko a rataya a wuya ko a mai tutoci ko a dinga nuna cewa wani sha'ar ne na addini wannan duk bidiyoyi ne amma an kana da wani abin kirge a ɗakira inda ka ware wurin da zaka dinga yin zikiri mutanen da suna yin wannan ko mu nan kusa mun tashi mun ga iyayenmu da malamanmu za a aje wani buzu da ake yin sallah a yi istighfari a gana da Allah amma mun zuba ba mu da wannan mu sai dai dining dining section wurin ci abinci ga ake warewa saboda bayin ciki ne mu ga wurin dafawa ga wurin ci ga wurin kashi su muke wa gata duka ga zurin duka gatan mu ba ta wuce nan to da kitchen da dining da toilet tattalinsa ciki da bayi inji inji inji malami na manyi wato ci da jima'i kawai shi mu. Allah ya kyauta to da haka idan mutum ya zama bukata ta sa mu kiyaye wannan jama'a bukata alhaja ta sa yana amfani da carbi to shi ya san mai bukatu shi amma dai ba addini bane ba sunna bane kuma guje mishi kai da hannunka domin fa inna hunna mambuqatun ko mustantiqatu yawmal qiyama za su yi maka shaida cewa kana ambatan Allah amma wani bukata za ta sa ya bukaci zuwa ga wannan to kaga saurin cewa ai bid'a ne da kaza tabbas ba addini bane amma akwai wanda bukata tana iya sa ya rike rikewa kuma ba wai yawo da shi da zuwa da shi masallaci da rataya shi a wuya da kuma daukan shi cewa ma shi'ar ne na musulunci ba kamar kana magana mala na'am adadi ne a wannan yanayin misali la ilaha illallah da aka ce ayi 100 da safi a yi ɗari da yamma wannan a daidai wannan gabar kanka wuce adadin a sanda kuma ba a ƙayyade ba za ka iya yi babu ƙaidi kai ta yi kawai habbakinka ya bushe ka daina ka sha ruwa ka ci gaba in ka tuna ko ka yi magana ka ci gaba akwai mai adadin akwai maras adadin eh eh a yi akwai inda aka ƙayyade ta sai ka ƙayyade ana kamar wanda suke tare da azkarus sabahi ka ƙayyade dune kana iya yin goma kana iya yin ɗari ɗari shine adadin shi a wannan lokacin a cikin azkaru sabahi wal masa amma a wasu lokuta da suka wannanci waɗannan to ba a yin ƙaidi to kada wani ya ƙayyade kowa ya iya abin da zai iya yawan yin ka yawan ladanka wallahu ala yace waqad ta'ridu ahwalun ya baqiyatu dhikr wani lokaci kuma a wani yanayin sai kuma ka ƙara da subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah afdala minhu yana iya fin wancan takaitaccen la ilaha illa hum falala wato kana iya ka dinga karawa da wannan ka dinga subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah bakinka ya saba zuciyarka ta saba ta rike kai tai riya ba ake yi wato hore da kanka kake a hankali hakka iya ka saba kai tai jama'a baka bukatar sai wani shehi ya baka annabi ya riga ya baka na fata mun gane wannan thumma yace thumma yu'lamu anna kulla man takallama bihi ma takallama bihi lisanu wa tasawwarahu alqalbu ma yuqarribu ila ilallahi, min ta'allumi ilmin wa ta'limi sannan kasancewa duk abin da harshe ke faɗi zuciya take suranta shi daga cikin abin da ake neman kusanci zuwa ga Allah da shi kamar koyon ilimi zama ka koyi ƙur'ani ka koyi hadisi ka koyi fiqh wata ta'limihi da karantarwa malamin islamiyya malamin hadda malamin wa'azi malamin karantarwa wa amrin bi ma'arufi wa nahyin anil munkar da aikin agaji aikin da'awa aikin taimakon al'umma aikin taimakon kai da kai aikin wa'azi da karantarwa da hani daga barna duk wannan fa huwa min zikrillah da ambatan Allah ne idan ka samu halin kana waɗannan su ma suna cikin ambatan Allah wataƙila ba za ka samu halin ce wancan ba kai ma kai malamin islamiyya ne ka ta kantar da hadisi to gyara niyyarka kana kantar da qur'ani kai ta niyyarka kana yin wa'azi a masallaci kana aikin agaji kana aikin bada hannu akan titi in ana gosulo kana kaza kana kaza ku ne unguwa masu hana barna masu yin mitin yadda za a taimaki zawarawa da talakawa da marayu da marasa karfi ku ne masu zuwa asibiti ziyara masu zuwa ziyarar marayu a gidajen marayu masu waye da kan mutane akan abin da ya kamata su yi na alkhairi to duk wannan ma an kake ya kana iya zama cikin ambatan Allah kuma ta yi ladan shi saboda yanzu wannan ladan shi yana extending zuwa ga wasu fa'idarsa to yana iya fin wancan ba amma kada ya shagaltar da kai hana kayin wancan ina fata muna ganewa ce, wali haza ma ishtagala bi talabil ilimin nafi wanda ya shagaltar da neman ilimi mai amfani da ada'il fara'idi bayan yayi farillan shi au jalasa majalisan, ko ya zauna a wata majalisa wani majalisi ya tafakkahu dan ya koyi ilimi auyu fakkihu fihi fiqha ko shi zai karantar allazi sammahu Allahu wa rasuluhu fiqhan ya karantar da abin da Allah ne ya ce wannan ilimi ne manzo Allah ya ce wannan ilimi ne wato ilimin gaskiya fa hadha aidan min zikrillah min afdal zikrillah to wannan ambatan Allah ne mafi falala shi ma wa ala zalika karkashin haka idza tadabbarta idan ka tsaya ka kalla lam tajid bainal awwalina fi kalimatihim fi afdal al'amali kabira ikhtilaf shi sa kaga malaman farko ba su da wani sabani mai girma da suka yi akan tantance menene aiki mafi falala saboda sun yarda cewa ikhtilafu tanawwu ne kowa akwai aiki mafi falala da ya shafi irin mutum irinsa da ka shiga su da wani sabani akan tantance mai falala amma dai dukkaninsu sun yi kusa da ijma'i akan cewa duk falalolin nan suna sahu guda amma limamin su shine falalar ambatan Allah ina fata mun gane wannan duka sauran kuma da azumi da sadaka da biye iyaye da jihadi da karantarwa da karatu da taimakon kai da kai da amur bil ma'ruf dukkaninsu suna sahun gaba a wajen kasancewarsu ayyukan alkhairi ne bayan mafiya falala bayan farilla kowa kuma zai fikin wanda ya dace da ɗabi'arsa da yanayinsa da irin lokacinsa da irin sa da irin halittar da Allah ya masa amma fa kar ka manta da limamin su shine gaba daya ambatan Allah ina ganin zamu saurara anan saboda ƙurar lokaci ta Allah kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum wa